masana harkokin tsaro da fafutukar haƙƙin bil'adama da ma 'yan jaridun sun bayyana wannan kiran da cewa ko kaɗan bai dace ba kuma wannan ba shi ba ne zai kawo ƙarshen hare-hare da 'yan ƙungiyar ta boko haram ke kaiwa a sassa daban-daban na najeriya musamman ma dai a yankin arewa maso gabashin najeriya a sanarwar da ya fitar da babban hafsan sojan najeriya ta hannun kakakin rundunar sojan najeriya kanal sagir musa ya bayyana cewa irin waɗannan kalamai ko sunaye da ake kiran 'yan ƙungiyoyin tamkar taimaka musu ne wajen gudanar da harkokin ta'addanci da suke yi a ƙasa to sai dai kuma a cewar masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama irin su kamran musa jika na ƙungiyar amnesty ko kaɗan wannan ba shi ne mafita ba kuma tamkar shiga hurumi ne na 'yan jaridu mu muna gani wannan ya shiga wani hurumi ne wanda ike ba nashi ba domin ita jarida ko kuma ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa baki ɗaya ba tana karkashin tukurburutai ba ne ya kamata ya fahimci wannan na biyu kuma muna kallon cewa wannan yana nuna ma duniya karara cewa rundunar sojojin najeriya musamman ta ƙasa ta kasa kare muradin al'umman a arewacin ƙasar nan musamman yankin da ya shafi Borno zuwa Maiduguri zuwa su zuwa su Adamawa dinnan. To kwaya su ma 'yan Najeriya suka ji game da wannan furuci na babban hafsan sojan Najeriya najeriya ga dai abin da wani malami mai suna malam baba sani ke cewa Abinda wannan babban hafsan soja na faɗa ya fada na kasa to ai abin bai daidai ba su ma ba zai taimaka musu ba ai kuma ba zai taimaka yan jaridan ba to menene aikin yan jarida suna kallon ƙasashen duniya ba a najeriya kadai ne suke da yan kungiyoyi irin waɗannan ba ya alshabar da shauran kamar hutsi da kai ga nan ba su da iyaka ai ba a fasar ba a taba inda aka ce sojoji sun ce kar a kira su da sunan su ba a yanda dai rundunar sojan najeriya ke bayyana matakin yakin da cewa zai taimaka wajen inganta tsaron ƙasa na tambayi wani tsohon hafsan sojan saman najeriya ya kwamando baba tijjani gamawa ko wannan mataki na rundunar sojan najeriya ya dace eh ba za a ce e ko a'a ba hmm. saboda waɗannan abubuwa in ka duba wato duk a duniya in ka duba su yan jarida suna da hanyar da suke faɗan abubuwa amma in dai za a tsaya a yi rahoto a kan gaskiya da adalci da rikon amana kuma ba tare da an faɗi wani abu da zai kawo rikici a tsakanin al'umma da jama'a ba ina ga wannan ba wani abu bane daban da sanar da mutane ake yi amma a sanar da su akan gaskiya a sanar da su akan abin da ya faru a sanar da su akan yadda za a samu matsalaha a gyara ba wai a ƙara gishiri ko kuma a sa mutane a harnaka su ko a samu wani rashin daidaito ba ga sha'anin a baya da da bayanai akan waɗannan abubuwa. To koya su 'yan jaridu suka ji game da wannan umarni na babban hafsan sojan Najeriya tambayar kenan da yawa kamarar Aminu Sa'ad Bello tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridu ta Najeriya reshen jihar Kano. ba zan sun ziga ba sai ba magana ce ta abin da yake faruwa na gaskiya kuma shi aikin jarida abin da ya gada nan don jarida ya san bambancin dan boko haram da dan wato dan fashi da masu satan mutane ni ban ga hikimar da sa suke faɗa ina abubuwa ba kuma su dan jarida ai ba saurare su ba domin magana ce ta a dole a faɗi abu yadda yake me suke sa kira su to baban ya jibrin murai amurka daga lagos